جيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito a duniyan nan muwafaka duniya da lahira <clears throat> kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau talata a yau laraba a inda muke ina jin 25 daidai ko Aisha biyar daidai ga watan sha'abana na shekara ta 1436 hijiriya wanda a ta daidai da uku ga watan biyar na shekara ga watan shida na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai suna a ka'idu a shi'ati al'ifnai a shari'a a ƙidun shi'a wanda suke imani da limamai guda goma sha biyu ina fata an gane ina jin yan uwa sun yi alkwari duk ran da muka zo zama za su kirgo mun limaman nan wannan wani alkawari ne da aka ɗauka aka kulla na farkonsu shine aliyu binu abi talib asalin aƙidan shi'a ba su san da abubakar ba ba su san da umar ba ba su san da usman ba sun share su manzan allah kawai bayan manzan allah direct so a wajen su waye khalifa sayidina aliyu bin abi talib sai waye alhassan dan ali din sai waye husaini dan sayidina ali sai waye sai aliyu dan husaini kun ga yanzu an ture hassan ba ƴaƴan hassan ina fata an gane ko to bayan ah, aliyu dan husain sai waye muhammad ɗan aliyu ɗan husaini ɗan sayidina ali sai waye sai ja'afar ɗan muhammad ɗan aliyu ɗan husaini sai waye musa musa ɗan ja'afar ɗan muhammad ɗan aliyu ai ɗan husaini ko sai waye can sai aliyu kuma sai waye sai muhammad sai aliyu hassan dai sai hassan sai waye sai waye goma sha biyu goma sha biyu to sun takaita shugabanci a cikin waɗannan gaba ɗaya ina fata an gane menene asalin tsatson inda shi'a ta fito da shi'awa ba yahude abdullahi binu saba'in ina fata an gane ko to yau za mu tashi a tambaya ta bakwai <clears throat> tana ce ma aslu wa juzuru hadhihi ta'awilati allati yadhkurunaha fil qur'an a karatunmu na baya makon da ya wuce mun ce yan shi'a sun ce wa kansu cewa suna da bawa alkur'ani fassara biyu akwai hidin fassara akwai mai open fassara fassaran ƙur'ani na buɗaɗɗe ɗin nan shine wanda kowa ya sani amma na ɓoyen su kaɗai suka san shi ina fata an gane ko sannan kowace aya kuma a ɓoyen ma fassara ta ɓoyin ma akwai ɓoyayye fassara ta ɓoye akwai ɓoyen ɓoye akwai ɓoyen ɓoyin ɓoye ɓoye ɓoye sai an kai nawa saba'in saboda haka za su fassara aya na ɓoye su kawai suka san da wannan ina fata an gane ko kuma sun yadda a aƙidansu maganan limaminsu da shugaban shi'a yana iya shafe al'ayan alkur'ani tasu ta ta tabbata abrogation ina fata an gane maganan limaman shi'a yana iya shafe yawa a yi replacing nasu da ta aya saboda su da na Allah babu ma babu bambanci kun manta babu bambanci in limamin shi'a ya yi magana za in kaga dama ka ce Allah ne ya faɗa kuna mantuwa kenan ina jin akwai sha'afa ta su goma sha biyu ɗin nan da duk wani wanda yake yanzu tsaye a kansu kafin mahadi ya fito shine na goma sha biyu ɗin shine muhammad mahadi kafin ya fito yanzu irin manyan shi'a su kumaini su ha'imi su menene ɗin nan suna rike da kujerar ne pendin kafin na ƙarshe to su kansu in sun faɗi magana in ka dama ka ce ni, in ka ga dama ka ce Allah ne ya faɗa duk ɗaya ne saboda babu bambanci tsakanin maganarsu da ta Allah subhanahu ta'ala. to anan sun saman ma ƙur'ani tawili kenan suna iya fassara ayan ƙur'ani da fassaran da ba ita ka sani ba shine tambaya ta bakwai take cewa ina ne asalin suka samu inda root ɗin wannan aƙida tasu na tawilin aya da suke ce suna da fawa ina ne asalin wato menene e, root ɗin maganan ginshiki ina ne suka samu wannan maganar da ta ba su wannan fawa na yadda za su yi tawilin ƙur'ani yadda suka ga dama sannan muna son kuma ina ne asalin hujjansu kenan sannan menene kuma a kawo mana waɗansu misalai na waɗansu ayoyin da suka yi tawilin su saɓanin yadda mu muka san su a zahiri ɗin shi ne mala ya ce inna awwala kitabin waba al'asasa farkon littafin shi'a da ya gina su akan wannan harsashi min tafasiri shi'a lihazan launi ko irin wannan salon magana asalin tafsiran 'yan shi'a ne suka tabbatar tafsirin ko shine huwa tafsirul qur'ani wa ba'ahu akwai wani tafsiri da ake kiran shi tafsirin alqur'ani mai girma wanda shaihin su jabiru Ɗan yazidu Ɗan harisu aljufi alkufi mutumin kufa almutawaffa wanda ya rasu a shekara ta ɗari ɗaya da da ashirin bakwai. shi ya wallafa wannan littafi na tafsirin ƙur'ani wanda yake cike da tawilin ayoyin alƙur'ani to wannan littafi shine asalin menene ginshiki da suke dogaro da shi Wakana ma'arufan shi wannan mutumin mawallafi wannan littafin shehin shi a jabiru bin Yazidu al-harithi din nan ya kasance sananne ne bi takfirihi li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fitacce ne wajen kafurta sahaban manzon Allah sallallahu sananne ne mashhuri ne wajen menene kafirta sahaban manzon Allah gaba daya to asali in ka ji dan shi'a yayi tawilin wata aya daga wannan tafsirin ne ya samu da shi yake dogaro shine at-ta'liq ga ƙarin bayani min al-gharibi yana daga cikin abun ban mamaki annal hadisa an tawfiqihi wa tad'ifihi fi kutubil mazhabi shi'i mutanaqiba wato hadisai maganganu da suka zo wajen kondemin wannan littafin tafsirinsa ɗin da shi mawallafinsa da kuma waɗanda suke ƙara ƙarfafa shi wato a a littattafan shi'a suna warware juna littattafan shi'a ma akwai waɗanda suke kondemin wannan shi jabiru eh, wannan shehi jabiru bin yazid din suke kondemin din shi suke sukan shi akan ba su yadda da shi ba da kuma tafsirin da wallafa a wani ɓangaren kuma akwai su kuma waɗanda suke ƙarfafa shi suke yaba masa to su kansu ma ba su yi ittifaƙi akan yadda da shi ɗin ba da gamsuwa da shi fa'akbarun ta ja'aluhu mimantaha ilaihi ilmu ahalil baiti akwai waɗansu labaru da ‘yan shi'a suke cewa shi ne makuran ilimin ahalul baiti gaba ɗaya waɗannan ahalul baiti ɗin su goma sha biyu ɗin nan to wannan malamin shi ne makura a wajen ilimin sanin ahalul baiti waɗansu 'yan shi'a kenan suka a haka suka ɗauke shi wa tufdi alaihi sifatul uluhiyya har ma akwai sifofi na Allah da aka ɗauko aka maka masa na cewa bi annahu ya alamul gaiba shi wannan jabir ibnu yazid ibnu haris aljufi ɗin na mawallafi wannan littafi shahararren na wajen kafurta sahaban manzon Allah sallallahu akwai ‘yan shi'an da suka yadda da cewa shi masanin gaibi ne matsayin shi ya kai wannan wa ya alamu mafil arham kuma ya san abin da ke cikin mahaifan mace idan abin da za ta haihu duka ya sani ba wai sai ta ɗauki cikin ba fa a'a a ka masa yarinya ‘yar shekara biyar ce wannan mahaifanta kaza za ta haihu kaza kaza kaza kaza duk ta sani sifan nan dai na Allah da inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilul al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut to ya san waɗannan ya san ilimin gaibi kuma ya san abin da ke cikin mahaifan da ran da aka ɗiga manima zai ce maka ɗan ma iri kaza ne za a haifa mace ne ɗa ne namiji ne dogo ne baki ne siriri ne menene mai jiki ne mai fari ne wankan tarwada ne baki ne duk ya sani shi wannan shehin akwai waɗanda suka bashi wannan matsayin a cikin ɓangaren menene yan shi'a wa qala shaykhuhum muhsin al-amin akwai wani shaihin su da ake kiran shi muhsin al-amin yace wa rawa jabirul ju'fi shi wannan jabir ɗin ya ruwaito labarai anil baqir daga baqir waye al-baqir alaihi salam waye al-baqir sayyidina ali eh aliyu binu ku duba cikin sunayen mutum goma shi yasa kowanne sun bashi lakabin su ina fata an gane in ba sa so su kira mutum da sunan shi da aka sani sai su kira shi da lakabin da su suka bashi ku duba cikin limamai goma sha biyu na akwai as-sadiq akwai al akwai a ga suna da sunaye ku duba Muhammad al na nawa ne na biyar to wannan jabir din wai ya ruwaito hadisai zalla kawai na falalan a a'imma ɗinsu limamansu har saba'ina alfa hadith hal hadisi dubu saba'in ina fata an gane ko wannan maganar da malami ya faɗa kun san alkawari da malami ya yi mawallafi wannan littafi ba zai ɗauko wani bayani daga ahalus suna ba duk abin da ya faɗa daga littattafan shi an dai daga references nasu ya gashi mu duba ina wannan maganan aka samo ta mu duba footnote akwai ayanu shi'a manya-manyan malaman shi'a wani littafi da aka kira shi haka juz'i na ɗaya shafi na arba'in da biyar albahasul khamis bincike na biyar in ka je littafin kamar yadda za ka ce albabul khamis ko alfaslul khamis attahamulu ala ahalil baiti limuhsin ibn al-amin al'amili wa yunzarul al-imamu sadiqu a duba kuma har ila yau al-imamu sadiq littafi ne da aka wallafa sunan shi alimamu sadiq shafi na nawa na 143 lil ali allamatihim na babban malamin su muhammadul hussaini muzaffar wanda ya mutu a shekara ta 1381 amidu kulliyatul fikri shi wannan mawallafi wannan littafin wato HOD ne ma na faculty of jurisprudence faculty na fikihu kenan nasu din a najaf a ƙasar najaf da yake iran ina fata an gane ko to a littafin nan suka ambaci wannan waɗannan safofin da shafi-shafin duka in mutu ya duba zai tarar malamin bai taɓa rifarin maganansu zuwa ga wani littafi ba balle a ce ƙirƙiro musu aka yi yana rifarin in duk abin da ya faɗa zuwa ga su littattafan da suka wallafa da kansu alkawarin da yake ya ce wa naƙa muje sama wa naƙra'u akhbaran ukhra indahum ya ce akwai waɗansu labarai kuma waɗansu labarai daban da ake karantawa a wajen su ‘yan shi'an tat'anu fihi muka ce waɗansu sun condemning ɗin shi ko waɗancan da muka faɗa na waɗanda suke yabonsa ne amma waɗanda suke sukansa waɗansu ɓangare na ɗan shi'an shi wannan malamin su ɗin jabirul ju'ufi ɗin nan annahu kazzabun wa dajjalun a wajen ɓangaren 'yan shi'an waɗansu mugun maƙaryacin mutum kuma dujal ne a wajen ƙarya e cikinsu ɗin waɗancan abin da muka karanta na cewa masanin gaibi ne masanin abin da ke cikin mahaifa na waɗanda suke goyon bayansa ne waɗannan kuma yanzu za mu karanta maganganun da suka yi na masu sukansa wanda ba su yadda da shi ba farawau waɗansu ɓangare na shi a ruwaito an zurarata ƙala zurarata ya ce sa'altu aba abdullahi alaihi salam an hadisi jabir wai abu abdullahi a nan na? husaini husaini mu rika lura in baka haddace lakabon waɗancan malaman goma sha domin su in sun tashi kiransu ba sa cewa husain ba sa cewa hassan lakabin da suka ba su ne da shi suke kiransu to wai zurara ta ce na zo na tambayi husain kun ga daga sayidina ali sai alhassan ko sai daga sai al-hussein to limamin su na uku wannan mutumin ce ya tambaya na tambayi husaini wato abu abdullahi game da hadisan wannan mutumin jabir faƙala wai sai ya ce akaramakallahu me za ka faɗa mana game da waɗannan hadisai da wannan malamin jabirai rituwa har dubu saba'in sai husaini ya ba shi amsa faƙala mara aituhu inda abi ƙattu ƙarya yake ban taɓa ganin shi ya zo ya tsuguna a gaban mahaifina ya ɗau hadisi ba illa marratan wahidatan sai dai so ɗaya ne kacal wa ma da kala alayya ni ko bai taɓa shigowa ma inda ni eh, bai taɓa shigowa inda ma nike ba to taya aka yi roito hadisai dubu saba'in littafin da ya faɗi aka ku duba footnote can ƙasa ku duba rijalul kashi eh shafi na abin eh, wannan eh, mabhas na 335 juz'i na uku shafi na 264 fi jabir ibn yazid al-ju'fi abinda ya faɗa a su kenan ta yace wa malami ce to kaga irin waɗannan maganganun minat tanaqudi akwai tufka da warwara maganganunsu akwai karo da juna wa huwa kathirun fil hukmi ala rijali shi'a wa shuyukhihim to zaka samu irin wannan karo yana da yawa a littattafan shi'a wajen menene wajen waɗanda zaka samu waɗansu sun yaba wa shehi waɗansu kuma sun zo sun sun masa kaca-kaca ya ce to idan kana yawan karatun littattafan shi'a za ka samu irin hukuncin da suke yanka wa shaihunansu kenan wanda ya condemning nashi wanda ya supporting din shi ce makaryaci ne wannan ce mai gaskiya ne wannan ce dujal ne wannan ce salihi ne to haka dukka za ka samu shaihunan shi'a sai ka samu wani ya soke su ta nan wani ya yaba musu ta can ya ce almuhim almuhim dai an na kutubal itnai a shari'a lalle littattafan aƙidun shi'a na itnai a shari'a ƙadwari sadmin min shuyukhihim sun sun yi gado daga su, yawanci sun yi gado daga shaihinsu ne jabiru asalin ɗan shi'a da kaga ya ƙware wajen tawili da murda aya da canja mata fassara asalin sun gaje shi ne daga wannan shi malamin da waɗansu suka ce dujal ne makaryaci jabiru ta'awilahu lishaitan fi qawlihi kamar yadda Allah madaukakin sarki yace iru waɗannan malaman zaka same su kamar salil shaiɗani ne kaman misalin shaitan ne iz qala lil insani furqa in ya mutun ya mutun yace ka kafurce falamma kafara yayin da mutun ya biya wa shaiɗan din ya kafurce can qala inni bari'un minka ni na barranta daga gare ka ba ni ba kai inni akhafullaha rabbal alamina ina tsoron Allah ubangijin talikai yana so ya ce to wannan malamin da suka ambata tamkar haka shehunan shi'a suke idan suka jawo mutane cikin bata da balali da duhu can sai su barranta su kukuta haisu kauce su zille su basu shine malami ya kamanta yanda suke kamar yadda shedan ke rudin mutum sai ya kai shi ya baro sai ya ce to inni bari umminka a lokacin ya kai mutum ya baro mutum ba zai iya fidda kanshi ba suratul hashri a kaga nan a nan malamin ana so a nuna mana misalin irin tawilin da yake yi a nan kaga Allah ya ce ka shaitan yana so ya nuna mana yadda mutane suke ɓacewa duk wanda kaga ya ɓace kaman shaitan ne ya ruɗe shi shaitan ne yake ruɗin mutum idan ya ce ka kafurce in ya kafurce sai can shaitan ɗin ya ce ya barranta to a nan sai aka ce aka ramakallahu menene ka matsalin shaitani a nan a fassara mana ma'anan shaitan da ya tashi fassara ayan sai ce bi annahu amirul mu'minina umar bin al-khattab shaidanin da Allah ya faɗa a nan ayan shine ba wani bane umar bin khattab ne saboda haka a tafsirin shi wanda 'yan shi'a suka kwankwaɗi wannan gubar duk ɗan shi'a da yanzu in ya zo fassara maka wannan ayan كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الشيطان هنا سيسوشي عمر ina fata an gane بن الخطاب شيني shine shaɗa دي بيما wanda يا إدد سيدنا ya to sai Allah ya ce shedani ne mai ɓadda mutum in ka biye masa to sai ka ɓace sai ya barranta ya barka shedanin da ake nufi ake buga misali da shi anan shine wai sayyidina Umar ina fata an gane mu kuma anan a tafsirin mu na zahiri da yanda muka san ayan yanda take shedani anan shine wa iblis to shine fassaran da ku kuka sani na zahiri amma na ba'ini da su suka sani shaidani din ba iblis bane sayyidina umar ne wa iyazu billah shi yasa suka bawa qur'anin akwai fassara ta ta zahiri akwai ta baɗini ta can hidin fassara to irin nasu kenan so ka kwana fassara masa ce iblis ake nufi ya ayya tafsirin zahiri kenan mu kuma da baɗini muke fassarawa ina fata an gane wa hadha ta'awilu mu duba tawilin wannan kalman da aka yi daga shaiɗan aka mai da ita wa iyazu billah aka mai da ita sayidina umar ok wa annahu radiyallahu ko? eh? wa anna huwa umar bi annahu amirul mu'minin ko? umar wa annahu radiyallahu yu'azzabu aktara min iblis suna da aƙidan kuma azabar da za a yi wa sayidina umar fiye da na iblis ne azabarta ta zarce ta iblis shaidan ya ce wa haɗa ta'awilu wannan tawilin da suka yi Allah ya ce shaidan yana nufin iblis su kuma su ce umar ake nufi kadwarisa hul isnai a shari'a duk wani ɗan shi'a da kike aƙidan shi'anci ya gaji wannan fassaran shekara da shekaru sun shi wadawwanahu shuyukhuhum dukkan shehunan shi'a haka suka rubuta wannan haka suka yi rikodin nashi haka suka yi dokumentin nashi a littattafansu fi masadirihimul asliya a manya-manyan littattafansu na asali al-mu'tamada wanda suke dogaro da su suke ji da su wa tamaduhu kuma sun yi approving din wannan fassaran duk shaihin shi'a da ya zo ya tabbatar da wannan fassaran wa tanaqaluhu kuma in wannan eh, eh, eh, generation by generation na shi'a haka suke gadan wannan fassaran generation by generation generation by generation bal kai wa kaffaru man lam yaqul bihi suna kafirta ma wanda in ya zo wannan ayan bai fassara ta da umar ba su kansu a wajensu su ‘yan shi'a kai kafiri ne a wajensu har in ka zo fassara ka matsali shaidan in nan baka ce umar ba kai a matsayin kafiri kake a wajensu ma'a anna musaddirahu yahudi ko duk da cewa wanda ya ƙirƙiro wannan aƙidar ba yahudi ne to saboda haka kai kafurcin naka ya fi na ba yahude kenan ina fata an gane Allah rufa mana asiri wannan fassaran ka duba footnote na uku can ƙasa yunzaru tafsirul ayyashi ka je suratu ibrahim akwai tafsiru safi suratu ibrahim tafsirul burhan suratu ibrahim ga references din nan ga eh, volumes ga shafuffukan duka mujalladan inda suka yi irin wannan fassara wa qala shuyukhu shi'ati shaihunan shi'a suka ci gaba da cewa qala abu ja'far wai abu ja'far na muhammad bin ali bin musa na nawa kenan limamin su na nawa na shida na tara ko yace ƙala abu ja'far alaihi salam ma sallahu na biyan qattu shaihinsu na shi'a yace wato Allah bai taɓa aiko wani annabi ba kwata kwata illa bi wilayatina face sai Allah ya yi wa annabin nan wasiya cewa ya so ya so malaman shi'a walbara'atu min aduwina ya barranta daga makiyanmu irin su abubakar su umar su usman da duk wani wanda baya tafarkin ɗan shi'a makiya ne in ka ji ɗan shi'a suna ce makiyanmu bi ma'ana wanda baya kan aƙidan ne shi'a to ba annabin da Allah ya taɓa aikowa a duniya suka ce suna so su nuna shi'an wato tun ma fil azal an san da ita domin ai annabi ne na ƙarshe to inda za su ce ba annabin da Allah ya taba aikowa a duniyan nan kwata-kwata face sai Allah ya masa wahayi ya so su sannan ya barranta daga maƙiyansu wa zalika wannan fassara mummunan a ina suka samo ta suka ce ai Allah ne ya faɗa a littafinsa walaƙad ba'asna fi kulli ummatin rasulan Allah ce haƙiƙa mun aiko manzo ga kowace al'umma idan manzon nan ya zo mai yake ce a nu'budullaha ku bauta wa Allah wajtanibu taguta ku nesanci ɗagutu to ɗagutun za mu ji suwaye ɗagutun faminhum daga cikin al'umma da Allah ya aiko annabi manzannin nan gare su akwai faminhum man hadallahu akwai wanda Allah ya shiryar da su suka amsa kiran manzannin nan za mu ji su waye waɗannan shiryayyun wa minhum man haqqat alaihi dalalatu daga cikin su akwai wanda wato bata ta tabbata a kansu mun san wanda bata ta tabbata a kansu inji yan shi'a su ne bi takzibi ali muhammadin wanda suka karyata iyalan muhammadu wato limaman shi'a kenan ina fata an gane ko wayan wayan autu shuyukhuhumul mutaqaddimun shaihunansu magabata sun ba da fassara cewa kaga abubakar da umar su ne aljibti wa tagut su aljibti wa tagut so a can a ni'ibudullaha wajtanibu taguta dinnan su waye tagutu a can abubakar da umar su ne Allah ce wa laqad fi kulli ummatin rasulan mun aika ma kowace al'umma manzo manzon nan duk manzon da ya je wa al'ummarsa sai ya ce ku bauta wa Allah wajtanibu taguta ku nisanci tagutu su ne abubakar da umar faminhum daga cikin mabiya annabawan nan akwai man hadallahu wanda Allah ya shiryar da su shine shi'a wa minhum man haqqat alaihi dalalatu akwai wanda kuma wanda bata ta tabbata a kansu ta to haƙƙi ne a kansu saboda sun ƙaryata iyalan gidan annabi su ne kenan masoya iyalan gidan annabi wanda kuma ba su yadda da wannan jerin gwanon limamansu ba su ne maƙiyan iyalan gidan annabi wato wanda ba sa kan su kenan kuma duk ayan da ta zo tagutu tagutu da jibtuwa tagutu jibtuwa tagutu suna fassara su da abubakar da umar ne iftara fiƙatu islamihim kulaini aliyu binu ja'afar akwai wai fiƙatu islam fiƙatul islam suna wani shaihinsu ne in suna ba su laƙuba sai ka kaji mamakinsu wato wannan shine bi ba'ana yardajjen musuluncinsu alkulaini aliyu abi ja'afar Eh, yana cewa wal jibtu wat tagutu jibtu da tagutu dinan sune wane da wane kai yake fassara da yazo kan uh, ayan tana cewa menene ma wanda har aka bace jibtu wat tagutu ayan take ala eh alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna haula ahda min alladhina amanu sabila yu'minuna bil jibti wat tagut ko suna imani da jibtu wat tagut da malamin yazo yace jib me eh, fassaran jibtu wat yace wani da wani Kawai sai ya suru yake bayyana sunan amma wa qala al majlisi akwai shehin wanda ake kiran shaihi majlisi ke yazo ya ƙara haskaka wa al'umma walmuradu bi fulan wa fulan abinda fa babban shehin musiqatul islami kulaini ya faɗa jibtu da ɗagutu su ne wani da wani ɗin nan abinda yake nufi fa abubakar wa umar su ne aljibtu wa ɗagutu wayan atuna amiral mu'minin suna sifanta amirul mu'minin na umar bisani da na biyu kamar ya na biyu faftarau sai suka kirkiro suka ce wa kanal kafiru ala rabbihi zahiran qala guduba wa kanal kafiru kaga na an ambaci me kafiri ala rabbihi zahiran zahiran kafiru da Allah ya faɗa kafiri number one zahiran cam na biyu shi ma kafiran ne a ma'anansu a fassaransu na biyu na baɗi ne shi ma kafirun na biyu ne to shi ne al'anan asalin ayan Allah na ce lalle kafiri ya kasance ga ubangijinsa zahiran wato mai kamar mu ce mai laifi mai yawan jayayya da Allah to kala sai shehin shi'a ya ce shaunan shi'a suka ce alkafiru sani kana ala ala amiril mu'minina zahiran kafiru sani kana ala amiril mu'minina zahiran wato ya kasance wato kafiri na biyu mai jayayya ne da alkafiru sani kana kana waye kana kana ala amiril mu'minin eh wato kafiru sani innan shine amirul mu'min wane ne amirul mu'min wato Allah ya dora shi akan waye kenan umar sayidina umar sannan waftara shaikuhum shaihinsu ya ƙara ƙirƙiran wata ƙarya a saffar kenan ya ce anna aba ja'afar lalle abu ja'afar rahimahullahu ƙala ya ce wa hashahu Allah sauwaƙe ja'afar ya faɗi wannan ya ce tafsiru hafi baƙanil ƙur'an nan a asalin baɗinin alƙur'ani ya'ani aliyun huwa rabbuhu fil wilayati wat ta'a aliyu shine wane ne shine Allah ne cikon Allah wajen wilaya da da'a tawilin ayan nan kuma inda Allah ya ce wa qala Allah inda Allah ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahaini ithnaini inda Allah ya ce ya ku wada ya ku mutane kada ku yadda ku rike alloli biyu shine asalin fassaran ayan nan ko innama huwa ilahun wahidun kada ka daka hada Allah da wani a rayuwanka ya'ani inda ake cewa la tattakhizu ilahaini ithnaini innama huwa ilahun wahidun ya'ani bidhalika wala tattakhizu imamaini kada ku yadda ku riki shugabanni guda biyu suwa imamaini umar da abubakar da da umar innama huwa imamun wahidun ilahun innan sai suka bashi imam ina fata an gane ko ilahun me ilahun Allah to amma su a fassarar sai suka bada imam kar ku riƙi shugabanni guda biyu abubakar da umar ku riƙi shugaba guda ɗaya shine wane ne sayidina ali waftarau anil mufaddil suka kirkiro ƙarya kuma har ilayo wanda mufaddil ne ya ruwaito ƙaryan ki annahu sami'a aba abdullahi ya ji baban abdullahi alaihi salam ya ƙulu yana cewa fi ƙaulihi wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha hako, wato ƙasa ta haskaka da hasken ubangijinta rabbul ardi anan ubangijin ƙasa da ake nufi tunda Allah ce eh, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ƙasa ta haskaka da hasken ubangijinta wato bi ma'ana ubangijinta bi ma'ana ubangijin ƙasa kenan shine ya'ani imamul ardi shi Allah shine eh, eh, ilahu samawati shi kuma wannan ilahul ardi waye kenan sayidina ali kenan wato ƙasa tana haskaka ne da hasken wa ali faƙultu sai na ce fa'in kharaja ya kunu maza to hasken shi ne kawai haske eh, da hasken shi kawai ƙasai suka haskaka to idan da ali zai fito gashi a filifa ƙala idan ya stagnin nasu an dau'ish samsi wa nuril kamari wa yajtari'una wa yajtazi'una imam wato da zai fito din gaba ɗayansa to da mutane sun wadatu da hasken rana ko da hasken wata da sun wadatu da hasken imamu ali kawai Eh, aka ce dan hasken shi ne kawai haskaka sammai da ya haskaka kasai gaba daya aka ce da ya fito da ya fito a zahiri gundarin safa yace ai da mutane sun wadatu da hasken rana da hasken wata sun abin nan na eh eh to tunda ya mutu ai kafin lokacin su to a takaicen takaicen mu duba yadda suke canjawa ayoyi ake so a nuna mana example yadda suke canjawa ayoyi suke tawilinsu abinda Allah ya faɗa daban abinda su kuma suke faɗa daban wa ka ƙaulihi ta'ala ga wata aya inda Allah yake cewa wala tad'u Allahi ilahan akhara ko kada ka kuskura ka kira wani Allah daban tare da Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi mu. kullu shay'in halikun ko duk wani abu mai halaka ne illa wajhahu sai fuskan Allah ai kullu shay'in halikun illa a'immatuhum fasarar da suka bayar kenan duk wani abu mai halaka ne sai dai limamansu su ne ba sa ba sa mutuwa wato kowane halitta duk wani abu mai rai yana mutuwa sai dai fuskan wa sai dai fuskan Allah ita ce ba ta mutuwa ko ita ce ba ta gushewa sai suka ce fuskan Allah nan da Allah ya ce he dai fuska ta ai shi ne shugabannin su goma sha biyu ɗin nan su ne fuskan Allah kowa zai mutu banda su kowa na halaka banda su ina fata an gani ko ba ku gane tawilin ba yawa duk wani abu yana hallaka mun san sai Allah ne shine baya mutuwa to sai Allah ya buga musal da fuskansa kome yana gamawa banda fuska ta suka ce to ai fuskan anan da Allah yake nufi shine limaman su goma sha biyu din nan su ne ba sa perish ina aka samu wannan fasara haifu iftaral ummi aliyu abi ja'far rahimahullahu qala yace wa hashahu suka kirkiro suka ce aliyu ne fada shine in kun ji wa hashahu mai littafin ne suke cewa a'udhu billahi ya faɗi wannan magana kirkira aka aka danganta masa wa hashahu inna ma'anan shi a'udhu billahi da ya faɗi wannan magana wai abu ja'far he yace ai nahanul wajhu alladhi yu'tallahu minhu mu ne fuskan Allah nan da Allah ya ce kullu in halikun illa wajahu mu ne fuskan Allah ta wajenmu ne ake biyowa a wuce a je wajen Allah to kowa yana halaka banda mu wa fi riwayatin a wata riwaya su ma har akwai wa fi riwayatin nahanu wajhullahi alladhi la yahliku mu ne fuskan Allah nan limaman nan goma sha biyu mu ne fuskan Allah nan mu goma sha biyu wanda ba sa halaka waftarau an sadiq alaihi salam kuma suka ƙirƙiro waɗannan limaman goma sha biyu dukkan su fa sunniyun ne ku sani Ƙirƙira kawai aka aka danganta aka danganta musu waɗansu ma sun mutu ba su san da ma wannan aƙidan ba dukkansu ba su ma san da wannan aƙidan ba aka danganta musu kawai saboda an ga aisu daga tsatson sayidina ali ne da kuma na na fatima kawai suka kirkiro suka maka musu kamar yadda yanzu kiristoci suke cewa annabi isa allah ne dan allah ne shi ya faɗa ya san da wannan aƙidar shi yasa allah zai tada shi goge kiyama ya ce ya isa ibn mari a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ka faɗa ma waɗannan mutanen domin yau mana a bi kulli ummatin bi imamihim ko Allah ce ranan kiyama za a zo da kowace al'umma da annabin da Allah ya aiko mata batch by batch ga annabin nan ga sa ga annabi a tsaya a gabansu ga al'umma wannan annabin ga annabi a gabansu haka za a tsaya kowane al'umma da annabinsu idan aka zo kan annabi isa sai Allah ce masa to waɗannan duka da kake ganinsu sun zo a matsayin wai kai su ne ta kai da mahaifiyarka a saƙon da na aike ka da shi ka je ma mutane da shi kai annabi isa a an ta taƙulta linnasi kai ka je ka faɗa ma waɗannan mutanen gaba ɗaya ka ce musu ittakhizuni wa ummiya ni min ku riƙe ni ni da mahaifiyata a matsayin alloli ku bar Allah kai ka faɗa musu ya yace subhanaka ya Allah ka tsarkaka ka wuce nan ma ya kunu li an akula ma laisa li bi haƙƙin bai dace a matsayina na annabinka ba ka bani saƙo ƙunje in faɗi saɓanin abin da bani da haƙƙin faɗansa ya Allah in kuntu qultuhu faqad alimtahu in har na faɗa ya Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke zuciya zuciyata makafin in furta ballantana ma abin da na furta wala a'lamu ma fi nafsi ne ban san abin da ke zuciyanka ba ya Allah ma qultu lahum illa ma a bartani bihi ni abinda na sani na faɗa musu shine abinda ka umurce ni in faɗa musu na Allah rabbi wa rabbukum abuduhu aza siratul mustaqim abinda na faɗa musu Allah fa shine ubangiji na ubangiji ku ku bauta masa wannan ita ce hanya madaidaiciya ya Allah sakon da na isar musu kenan amma falamma tawaffaitani ya Allah daga ran da ka ɗauki rayuwata ka ɗaga ni sama antar shahidu alai kai ka san kuma abin da suka faɗa domin ni yanzu bana tare da su tun ran da ka ɗauke ni ya Allah kai ka san abin da suka faɗa daga baya amma ni ban faɗa musu ba ya Allah in tu'azzibhum fa innahum ibaduka ya in ka musu azaba dama bayinka ne wa in taghfir lahum in kaga dama ka gafarta musu to dama kai mai gafara ne mai rahama Allah ce tafi ka gama kafa hujja Allah zai ce hada yawmu yanfa'u sadiqina yau ita ce ranar da gaskiya take amfanan masu ita annabi isa zai ce ba shi ba su ga abin da ya faɗa su kuma sun je wa Allah da sabarin sai wutan jahannama amma Allah ce laqad kafara lazina qalu inna laha salisu salasa duk su ne ‘yan trinity to waɗannan su ma sayyidina ali kusa har ya kashe babban su ko abdullahi bin saba ya ce kace ni na ce a yi wannan aƙidar ya ce e kai ne ya kashe shi ali bai san da ita ba husaini bai san da ita ba hassan bai san da ita ba aliyu bai san da ita ba muhammad bai san da ita ba ja'afar bai san da ita ba musa bai san da ita ba aliyu bai san da ita ba muhammad bai san da ita ba aliyu bai san da ita ba alhassan bai san da ita ba muhammad bai san da ita ba su ne goma sha biyu duka kirkira ake a yi a kawai annabi ma ya kubuta daga ƙaryan makaryata hadisai mai maudu'ai ina aka same su wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u ala annabi fa dhalika al mawdu'u hadisai da aka kirkiro aka danganta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai na ƙarya kamar na ga muku wani in yana dan sai da wata yana wata sana'a ya gaba customer sai ya kirkiro hadisi kana sai da farar albasa ba a sayanta ta kirkiro hadisi ce an wane an wane an wane na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya sai farar albasa ranar juma'a yana da lada iri kaza iri kaza sai ya kirkiro wani hadisi sai kaga kawai ana layi a shagun ina fata akwai mai sanda mai sai da wanduna da ya duka da yaga abun nan fa ba ciniki sai ya kirkiro hadisi su ake kiransu wabba'un masu fabricating su kirkiro hadisai su danganta su zuwa ga annabi Allah tuni ya kawo malamai hazikai da suka tace sunnan manzon Allah irin su imamul bukhari ne irin su ma imamu ahmad aka ilmul hadith kana kawo hadisi ma malam za su ce maka yanzu wannan hadisi ba na asali ba ne kirkira aka yi wa manzon Allah irin su albani a zamanin mu Allah ji kanshi da rahama ya gafarta masa albani na nasiruddin fa albani ina fata <laughs> kaza muna da albanonin da yawa a najeriya ko a duniya ina fata an gane na gama har suna waɗansu khan su ma da yake ko salman khan ne aka ga khan kullum sai a kirkiro abu a ayago abu kawai wai kai ma kamar na sunan ka kai ne khan Fata da an san me asalin abun nan ba ko ka ji an ce hazarat wane hadisi hazarat wane hazarat din nan su yan pakistan da yan india ba su iya ce hazarat hazaratu ne fa badun ne ba su iya faɗa bai su ce hazarat mu ma ya ɗauka kawai wa ne wai hadisi a wa ne hazarat Hazaratu sheikh ne, wane wa ne, in presence of wa ne. to badun ne ba su iya faɗa ba su badun a wajensu ba su iya faɗa su ce zayun mu ma ka ga mutum kai ya ce hazarat shi yana iya faɗan badun ɗin fa jahilci kawai da an ga abu sai mutum ya manna wai shi ma shi ne kabiru khan shi ne zubairu khan ya ga ana a cikinsu akwai khan khan khan sai a fassara maka kalman ka ji sunanta kai ka taɓa jin ba inda ya ce sunan shi a mohan ɗan juma kai dan juma bai yanko dan juma ya sa wa kanshi ba amma kai kaga masa an sama wani khan kai ma ka daukawai aliyu daga daga zubairu khan na tudun wada <laughs> eh dan ladi khan daga riga cikun khan din kawai an ga abu maza musai kullun ni ban taba gani a duniya mai dauko abu ya manna wa kansa ba akwai wanda ya bugo mun ah, eh, ya bugo mun waya yace mala a sa addu'a don Allah ya an zo masallaci Allah ya bani haihuwa na sa ma dana su daisi sai na tambaye shi me su daisi shi limamin dai Abdurrahman ne sunan shi amma me word din su daisi da kasa ko na sa wa dana Huzaifi ya sunan shi shi ma Abdurrahman ne alhuzaifi? na ce huzaifi ɗinan sunan kabila ne su su sunan kabila ne ‘yan saudi arabia in saboda ƙabilunsu ta kabilunsu eh, eh, ake gane su idan mutum ya sa sunan shi ɗan wane jika wane can ƙarshen sai ya in bracket sai ya sa ƙabilan da ya fito su dai su ƙabila ne huzaifi ɗin daga bani huzaifa ƙabila ce tamimi kabila ce a zarban kabila ce to ka yanzu kai ka ce na sa wa ɗana ƙabilansu dai kaman kai ne ka ce sunana muhammad wane wane can he ka sa alfullati nan kuwa ka sa wane wane he ka sa alhausawi can wane wane wane he ka sa alyorbawi can wane wane al'ibawi to su in kana so ka gane real dan saudiya to karshen sunan shi ne zai nuna maka wannan dan kasa ne duk wanda ba dan ƙasan saudiya ba ta karshen sunan shi in ka zauna da su kana iya gane wannan balarabin ba dan saudiya ba ne saboda duk dan saudiya karshen sunan shi sai ya yi attachin mai kabilan shi to kai baka ce mai abdurrahman ba baka ce ibnu abdullahi ba sai ka sunan shi su dai su kawai kaman ka ce na a na samu ɗa a sa mai addu'a sunan shi ibawi ko yarbawi fa haka ne mutane ba sa sanin abu yanzu hatta buhari din nan sunan buhari kabila eh, sunan garin shi ne bukhara shi asalin sunan shi muhammad ibnu ismail ne to ƙauyensu ne garin da ya fito ne shine al-bukhara sai aka sa haka ba ma jin al'adamawi ko ba haka ba to ai sunan shi Muhammad Bello sai sa Adamawa to amma yanzu mu ce alhamdulillah na samu da na samai Adamawi dan Adamawa dan <laughs> Adamawa <laughs> ina fata an gane ina fata an gane ko ka ce kaza kaza na samu da na sa masa kaza kaza alzagzaki ai alzagzaki daga zazzaga ba zazzage ne shine alzagzaki amma shi sunan shi ai ibrahim ne to sunan garin ne eh, eh, eh, zazzage ba zazzage sai ya sa kabilan shi alzagzaki alkanawi algarkawi daga garko garko na jigawa akwai ni garko can idan za ka je su ningi din nan eh kano state ne ma kano state garko to daga nan ne wannan ahmad adam shi sunan shi ahmad adam sai a tacin sunan shi algarka wai garku ah, akwai garki fa eh garki ne to ba dan shi dan garko ne ko garki eh garkawi garko garko ne to daga can ne sai ka ce salamu alaikum na samu dana samai garkawi garko kawai sunan kauye ka sama to haka mutanenmu haka mutanenmu Allah ubangiji ya rufa yanzu ka samu kuma wani abu da ya fito ka samu an haifi yaro an sa mai Abdullahi kuma Abdul Quddus duka sunan nashi double Abdullahi Abdul Quddus kuma zaka abubuwan suke bullowa Allah ubangiji ya rufa mana asiri to bari mu samu wajen tsayawa wa qala imamuhumul akbar shugabansu mai girma yanzu wanda ya mutu din nan shine al-Khumaini ko shi kuma da ya zo fassara wannan aya qala ta'ala yudabbiru al-amra Allah shine mai tafiyar da al'amuran duniya da lahira gaba ɗaya yufassilu al-ayati mai rarrabe ayoyi daki daki yana yin haka ne la'allakum bi rabbikum tuqinun yace rabbukumul ladhi nan eh rabbukum alladhi yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum yace shine al-imamu huwa al-imam inna rabbakum allahu alladhi kaza kaza yace yudabbiru al-amra ko to rabbakum innan da ake fada ubangijin ku ina shine huwa al-imam shine li imamu ali imam ali to yanzu kaga dama ƴaƴan duka jikokin husaini ne suka za daga si sayidina ali din hasan din sai suka shine na biyu amma sai suka cire shi sai suka zo husaini din da dan shi da jalkan shi jikan shi su suka bada mutum goma sha eh, mutum goma goma din nan daidai da shi din da ƴaƴan shi su ne goman daidai sai sayidina ali da hasan sai suka cire shi yanzu idan kuka lura ƴan shi'a idan suka fito za ku ga suna rike da tutan sayidina husaini wai yadda za ka ga kiristoci suna rike da jesus kalandan shi da abin nan su ma haka suke rike da na hussein za ka ji labbai kayan hussein to suna ce in ka sa shi a ɗaki bala'i baya shiga in ka manna shi a mota bala'i da musiba ba ta samu sun allantar da shi gaba ɗaya sun allantar da shi wa iyazu billah Allah ban ya rufa mana asiri na'am eh a takaice idan suka ce maka wannan ai baka san tawilin su bane ai su ne gaba ɗaya suka dunkule waɗannan goma sha biyu in wannan ya yi allantakan ya tafi ba mun ce sai ya sake fawa ga mai zuwa ba sai ya maye gurbi haka ne haka za ka tarar so da su ɗin idan ka lura da karatun da ya wuce da su ɗin da Allah din in ka dama ka ce su suka yi in ka dama ka ce Allah ne in Allah ya yi abu in ka dama ka ce su ne in su suka yi kace Allah duk ɗaya ne ba bambanci so Allah ban jiya rufa mana asiri so za mu tsaya a ta'alikin nan a ta'alikin nan in kana ji wannan abun za ka ce wasa ne za ka ce abu mayataya za a yi amma wallahi haka ne wallahi haka ne bari mu tsaya a nan da izinin Allah gobe sai mu ci gaba da ta'aliki din mu kai tambaya ta takwas sai mu kwana a kanta kwana a kanta da izinin Allah